a yi shi da irin ɗorowa ko da waken awara akwai manyan matakai biyu da ya kamata a bi don dafa ta wanda ke ɗaukar lokaci da yawa in ji hajiya budu ɗaya daga cikin ƙwararrun yin daudawa kalwa muna tafasa ruwa sai mu zuba 'ya'yan a cikin ruwa washe gari sai mu kai 'ya'yan bakin kogi mu wanke su kafin mu saka su a cikin tukunya da maraice sai mu ruba 'ya'yan sai mu daka su da muna wanke su ne da ganyen yodo zainabu ƙwararriyar dafa daudawa ta yi cikakken bayani game da yadda ake dafa daudawa wacce ake yin ta da ɗiyan ɗorowa domin yin daidawar kalwa muna dafa 'ya'yan sai mu ruɓa su kwana biyu bayan wannan sai mu busar da su sai kuma mu daka su duk da tsawon lokacin da ake ɗauka don yin daudawar kalwa mata masu aikinta suna fuskantar tsadar kayan shirya ta Da buhu wadda yake jikka 25 yau jikka 50 ake saida shi. Wannan karuwar farashin da ake samu tare da karanci da rashin samun iri ya sa hajiya Nyabudu ta yi watsi da ɗorowa don yin daudawar da irin waken awara. Da ana samun shi yanzu samun shi ya yi wuya tunda iccen ne bai bar ɗiya. Hajiya ta yi suna a wannan sana'a har ma tana da shagonta a kasuwar gaya tare da ma'aikatan ta hiye da goma tana samun nata rabon kasuwa. Ta dalilin daudawa na tafi Makka kuma na kai mijina a duka cikin harkar daidawa. Sumanan Musa, ɗaya daga cikin kwastomomin hajiya, ya zo daga balle yara domin ciko. Yana siyan ƙwaryar a kan sari a jika ɗaya domin ya sake sayar da shi tsakanin jika da hamsin zuwa jika da tamanin na sefa. yana sayar da yawa akwai kwara na jika da hamsin akwai na jika da tamanin yana kawo kalwa yana saye yana ina doka bashi wurin shi yana ba tsofin Kamar kowane aiki, aikin daudawa kalwa yana fuskantar matsaloli. Babbar matsalar daga cikinsu shine rashin injin niƙa. ya Budu na bayyana muna nadamar ta akan haka. Muna son mu samu injin nikan daidawa kamar irin na bargu. Mun nema ba mu samu ba sai dai mu da kashi. Duk da matsalolin da ake fuskanta, ƙwararrun yin daudawa kalwa suna samun abun korewa bakin su yawo.